bayan haka hudubar mu an buɗe ta da yaba ma Allah allazi manna alaina bi mawasimil khairati wanda wato ya mana baiwa da irin waɗannan lokuta na alkhairai wa faqana bi fi'l ta'ati ya datar da mu da aikata ayyuka na biyayya ina shaidawa babu abin bauta ma wa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya zul izzi wal jabarut wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzansa ne mai kira zuwa ga ayyuka na kwarai da abin da zai goge wa mutane munanan ayyukansu da alayensa da habbansa da duk wanda suka bi su da kyautatawa ila yawmiddin bayan haka bayan Allah ittaqullaha wa shamiru fil qurbati wa ta'ati ku ji tsoron Allah ku zage dantse wajen neman kusanci da Allah da ayyuka na biyayya wala tubatti'u kada ku ja baya kada ku doge wajtahidu ku yi kokari wala tu'akhiru kada ku doge kama zala qaumun yata'akkaruna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su zama suna yin baya ba sai Allah ya bar su a baya wallahu musta'an bayan haka fa hana an ulai kad an amallahu alaina bi dukulin zulhijja ga mu dai Allah ya mana ni'ima da shiga watan zulhijja ga mu a tsakiyar watan zulhijja a goman farkon zulhijja yau muna biyar ga watan zulhijja almubaraka wannan shekara ta 1447 yuqallibu Allahu al-laila wan nahar Allah shi ke dare da yini inna fi zalika la ibratan to a cikin jujjuya dare da yini akwai abin daukan izina li ulil absar ga wanda suke da basira na fi suna daga ɗaya ga watan zulhijja zuwa yau biyar masu gogayya wajen aiki na kwarai sun yi gogayya fi ma ba cikin abin da ya gabata wa ya amalu amiluna fihi masu aiki kuma suna nan har yanzu sun ci gaba suna aiki a cikin wannan goma farko ta wannan wata Allah ta'ala ya ce man amila salihan min bakarin aw unsa duk wanda ya aikata aiki na kwarai wannan mai aikin mace ce ko namiji kuma da imani to za mu ba shi daddaɗar rayuwa kyakkyawar rayuwa sannan za mu saka masa da sama da abin da ya aikata wa ƙala ayyuban allah maɗaukakin sarki dai ya faɗa ya ce wa man aradal akhirata duk wanda yake son lahira ya tashi gaban allah ya tsira a tashin alkiyama hisabi ya yi masa kyau to ba waka zai yi ta ba ba faɗa da baki zai yi tayi yi ba a'a aiki ne to kuma aiki ga wasu wurare da ayyukan suka fi soyuwa a wajen Allah kai yi ƙasa a gwiwa ke yi ƙasa a gwiwa to fa ula'ika irin wanda suka tsaya suka yi aiki dan lahira to kana ta ayyuhum mashkura su ne wanda za a gode ma aikin su Allahumma ja'alna minhum ya ku taron musulmai yana daga cikin siffofin muminai san alkhairi da aikata alkhairi idan sun tarar da alkhairi duk da muke tuntun cikin nan masallacin da duk wani musulmi da yake rayuwa a yanzu ya tar wannan alkhairi na goma zulhijja to yaya bayan san alkairin ka aikata alkhairin ko kai baka san aina a kwanan ba ina aka tashi ko kai babu wani ƙari babu wani canji a rayuwarka a cikin wa'annan kwanakin kai aiki na kwarai sai dai kaga ana yi ka tashi kin tashi a tutar labari to ba ka ji sufofin muminai Allah yake cewa innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun su muminai su ne wanda game da ubangijinsu kullum suna tsoronsa suna takatsantsan saboda san da suke masa ita ka'idar soyayya kana jin tsoron wanda za ka saba masa ba ka so ka saba masa don kana son ka a mutane ma a matarka ma a budurwarka ma a saurayinki ma a mijinki ma to kuma ya mai sama subhanahu wa ta'ala da yake wallazi na amanu a shaddu hubban lillah masu imani tsananta soyayyarsu ga Allah yake to su mushfiquna Ya ce wallazi na hum bi ayati rabbihim yu'minuna kuma masu imani su ne game da ayoyin ubangiji sun yarda idan aka ce aya a shar'ance ɗayan uku ce aya ko dai aya kauniya halittar sama aya a falayen zuru na ilal ibili kaifa kuli karfe ce wa ilal sama'i kaifa rufi a ka kalli sama aya ginin ka da za ka yi kai ta taro rodi kai ta taro bulo wanda za ka yi katanga kafin ka ɗora rufin kafin a zo kwano da linta kai linta mai kwari don ka ɗora to sama ita ba abin da aka dora ta akai baka wannan tunanin kai faru fi at inji Allah ya muka daga ta yace Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha ko a tatsuniya ko a tazo mu ji ta baka taba ji ba an ce ran nan ne dai ran nan ne dai giza na tafiya gurub ya bige aka ce me yace filan sama ce baka je ba za ka ji ba bi ghairi amadin tarawnaha kuma ma tara fi khalqir rahmani min tafawut kuma za ka taba ganin tsagewa ba ba ka taba ganin karkacewa ba a amma aka tambaye ka aka ce mai kullun sabo amsar shi ne sama kullun sabuwa ita ce saboda haka aya kauniya kamar sama shimfidar ƙasa aya ce ka kwanta ka tashi ka tona ka binne ka yi gudu ka yi sassarfa ka shuka ka girbe duk akan ƙasa ba ta ka aya ba to zuwan dare da tafiyar yini ba shi ma ba aya ba ne oxygen ɗin da aka sakan maka wadda ita ce kake rayuwa ana rike ta wanda ya kasa sai an sa shi a cikin wani komi a asibiti kai kuma an saka maka ita arha da za a za a rike ta da sai mutuwa duk bai ishe ka aya ba yadda yan nefa in suka yi maka alƙawarin sati ba sa cikawa amma tun ka zo duniya oxygen kake shaka ba ka taɓa rasawa ba wannan ba aya ba ce to wannan ana kiransu aya kauniya abinda kake gani a zahiri daga nan sai aya mataluwa ayoyin da ake karantawa ayoyin linjila ayoyin attaura ayoyin alwaha na annabi musa ayoyin sufi ibrahim ayoyin zabura ayoyin alkur'ani wa'annan ayoyin da za su karanta ka karanta su maka bayanin allah da dokokin allah da girman allah daga nan sai aya ta ƙarshe aya mu'jiza abinda allah yake bawa annabawa don ya karfafe su ya ce wa laƙad ataina musa tisa ayat mun ba annabi musa ayoyi tara mu'ujizoji kenan hannunsa ya yi haske sandarsa ta zama macijiya. suka yi iyadda ya da ruwan ya zama jini ya sa musu kwaɗi ya sa musu fari wannan duk ayoyi ne tisa ayat ke kenan wani yake lalle wannan na daban ne daga wajen Allah ya A annabu salihu suka ce taguwa suke so ya ce to gata nan hazihi na lahi lakum aya Mu'ujiza da kuka nema ce gata nan fazaru hata akulu fi arabillah wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun alim saboda haka aya ta biyu ta ce mu'ujiza annabi sallallahu alaihi wasallam karshen mu'ujizarsa alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta zuwa masa ta gaba gare shi ko ta bayan sa sun ce shi ya kirkiri alqur'ani wai mutum ne yayi Allah ya ce shi kadai yayi sura 114 to ka ga musu la in jita ma'atul insu wal jinni ala an ya'tu bi misli hadha alqur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira suratul isra'il ka ce da mutane da aljanu a ware intelligent ɗinsu ba gama garinsu ba da aljanun mutane da aljanu da mutane a kan su zo da alkur'ani sura 114 la ya atuna bi mislihi ba za su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba walau kana ba abuhum li ba'abin zahira ko da sashen su suna sharing idea akan azo da alkur'ani Allah ce ba za su iya ba Ka kaga tun daga nan ayat sai su gane yin Allah ne shi shi kadai yayi 114 to an ce mutane da aljanu kuma intelligent ma ba awan ba za a hada su zo da irin sa ba su iya ba amma ba su zo na karyata ba kuma sun kasa sai Allah ya ce am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi ashari suwari har yanzu na ka kake da alqur'ani sai su zo da sura goma ko kwatin alqur'ani yalla a sura alqur'ani 114 da suka kasa sai aka ce su zo da sura goma wai rage musu aiki akai ko zabge musu aiki akai zabge musu aiki akai wani kalubalen sai Allah ka san a zuwa da Qur'ani a ce akai mutane da aljanu ko to yanzu da aka zabge aikin ba a ce masu kawo yan kan na bayan ɗari barin ɗari da goma sha hudu ne aka ce fa'atu bi ashari suwarin ku zo da goma ko kuma ka san a zuwa da goma ɗin challenging kalubale irin na Allah sai ce wada umanis qata'atun min dunillahi da ba mutane da aljanu ba a zuwa da sura 114 yanzu an rage aiki ko an zabi aiki ku kira duk wani wanda zai baku taimako ku zo da sura goma nan ma shiru kake ji ba su je da karya ba don taɗewa sai a suratul baqara yace an kulu a wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi idan har yanzu kuna shakkar abin da muka saukarwa wa mu kuna jingina masa tatsuniya ko waka ce ko sihiri ne ko shi yake yi bokanci ne Allah ya ce wala bi qauli kahin ba maganar boka bace suka ce sha'irin majnun Allah ce bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin suka ce asadir al awwal naktatabaha fa hiya tulla ilayhi bukratan wa asila alaka qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi kace wanda ya san sirrin samai da kasai shi ya saukar da shi to in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surati ku zo da sura daya shiru kake ji duk da cewa kun yi motsi ya fi laɓewa a zuwa da sura ɗaya shi ne aka ce a gara a dai a ɗan harraka kuma surar ma saboda ƙalubale ƙarfin ƙalubale irin na ƙur'ani ba a ware wata sura cikin mudawwalat ba baƙara ali imran ko wata ma'ida a'a suratin in dai ta ƙur'ani sai komon gajartar ta mafi gajartar sura cikin alƙur'ani ta ce inna atainaka to ku zo da suratin kowace iri ce shine suka je suka kwaikwayo alamtar kaifa alfilu malfilu wa ma adaraka malfilu la hazailun qasirun wa qurtumun tawilu a a duk sura ta kare a sifanta abu daya kuma giwa dabba giwa me giwa wa ya sanar da kai abin da ake cewa giwa tana da dogon hanci tana tsagaggiyar jela to su da kansu da suka yi rihasal suka ce kai wannan ba fasaha ba balaga irin nasa da muguwar rawa gwamnatin tashi to shine ai sai Allah ce to fa in tafa'alu wa tafa'alu to idan ko ba ku yi ba a halin sura ɗaya to me za a ce kawo aya ɗaya walan ta fa'alu kawai ba za ku iya ba ku yadda yin saukakke ne daga Allah abin da ya rage muku hatta naral lati wa quduha nasu wal hijara kawai ku ji tsoron wutar da makamashinta mutane ne da zuwa su almuhim waɗannan su ne nau'o'in aya ta biyan an ce aya wato ayan littafi da ake karantawa su zanar da kai Allah a sannan sai aya mu'ujiza. ita ce aya ta uku wato mu'ujiza. Annan muka ce karshen mu'ujiza ta wannan alqur'ani yana da mu'ujizoji masu yawa to Allah ya ce su mu'mina bi ayati rabbihim yu'minun duk sun yi imani da ayoyin ubangijinsu suffa ta uku sai ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun su ne wanda ba sa shirka da Allah ba sa ɗaukan haƙƙin Allah su ba ma wani Allah kawai tauhidi suke yi ifradullahi ta'ala fi ma ya bihi wa yajibu kadaita Allah cikin abin da Allah yake banta da shi da kadaita shi cikin abin da ya waje ba a yi a gare shi tabaraka wa ta'ala sunaka su wato dangane da Allah madaukakin sarki la ya shirku na ba sa shirka sannan sai ce utu na ma atau su ne waɗanda suke ba da abin da aka ba su ma'ana damar da Allah ya ba su ba sa wasa da ita wajen yin abin da Allah yake so kai ne baka san kanka ba baka san ka baka san me yasa yayi ka ba baka san a ina kake ba baka san me kake ba baka san ina kake dosa ba inda ka san wannan da abin da kaga mutane suna yi da kai ma kai da ka yi utuna ma atau suna sauke wajibin su kuma idan suka yi aikin na kwarai wa qulubuhum wajlatun zakatan suna raurawa annahum ila rabbihim raji'una za su koma ma Allah ne za su karar sun yi daidai ya karba wannan yasa hankalinsu bai kwanta ba sai Allah ya rufe su da cewa to ula'ika irin waɗannan masu sufofin da kaji yusari'una fil khairat kuma duk inda suka ji aikin alkhairi ba ta ƙasa a gwiwa yusari'una fil khairat ya sake fikire mu sai ce wahum su fa irin waɗannan da kaji laha dangare da ayyukan alkhairi sabiquna masabaka suke yi da kai aka fafata a kwana biyar da muke ciki na wato ashar zulhijja dinnan ko kai gani kake ana yi zaka sha mamaki inda za a je da kai za a in ba kai wasa ba ma ka da guzurin ka riga masu guzurin tafiya ko kana mamaki ko hakan ba za ta yiwu ba to ka yayi Allah ka ba Allah kai abin da Allah yake so da damar da Allah tabaraka wata'ala wato ya baka Allah ya yabi annabawa a suratul anbiya alaihi assalam qa'ilan yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat su manzannin nan annabawan nan da kaji yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikata alkhairi wa yad'u lana Allah ya ce suna roƙon mu ragaban wa rahaba suna kwaɗayin abin da yake wajen suna tsoron azabar mu dama shi Allah bauta masa ake bainar kaufiwar war raja'i tsakanin kwaɗayin rahamarsa da tsoron azabar sanan ake so a same ka ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim yace ka bawa bayina labari tabbas ni ne mai gafara mai rahama amma kada ka ce ra'ufur rahim ka yin aiki wa anna azabi yace kuma azaba ta a gefe guda ita ce azaba mai radadi mai rahama ne amma an ka bi shi in baka bi shi ba kawai kai ta kiran rahama ya tanadi da azabar wanda bai bi shi ba in kana bin sa ne ka samu kuskure nan ma sai ka tuba sai ya yafe maka amma ba kawai ka ce gafurur rahim baka yin aiki na kwarai zaka ga gafurur rahim ka sani shadidul iqab ne mai tsananin aquba ne saboda ka Allah ce wa kanu lana khashibina su wa'annan annabawan game da mu suna taka tsantsan wajen bauta mana fa alal ayyuhal muslimun fa idza kana al anbiya al ma'sumuna idan annaba ma'sumai irin wannan yasari'una wa yubadiruna ila al khairati suna gaggawa suna tsere tsere zuwa ga aikin alkhairi wa abiduna bilan qita'in suna yin ibada ba yankewa ba kama hannun yaro fa aina na anul muzini buna bu'afa ina kuma ya kuma gamu masu kuskure masu rauna raunana in annaba sun zama haka fala alal mu'min al-aqil ba abin da yake kan mu'mini mai hankali illa an yuhasiba nafsahu cewa kansa hisabi an hadhihi al-ayyam qabla mururiha wa fawatiha kafin waɗannan kwanakin su wuce ya ga me yayi a cikin su dan Allah zai tambaye ka dama ce an riga an baka wanda bayan azumi ya rasu bai karaso ba shi an rufe ma littafinsa ba shi a wannan tsarin ba shi a wannan tambayar yanzu sai abin da ya yi kafin wannan lokacin amma ni da kai Allah ya kara mana aran dama gashi mun shigo zulhijja to ka sani karin tambaya ce a kanka me kai da damar da Allah madaukakin sarki ya baka kai la yandam yawma la tanfa'u nadamatu domin kada mutum yayi nadama ranar nadama ba ta da amfani Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad ya ku masu imani in kun amsa sunan imani ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta game ta gabatar saboda gobe lahirarta karka duba shekarunka kawai ɗauko daga ɗaya ga wata zuwa yau me ka gabatar saboda gobe lahirarka ko dai gani kai ana yi kamar da nake faɗa saboda haka ka kiyaye yace wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malun Allah zai baku labarin abin da ku aikata fa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku makan ku hisabi kafin ranar da za a muku wazinu a'malakum qabla an tuzanu ku auna kanku ayyukan ku da kanku kafin ranar da za a zo a auna muku fa innal yawma amalun wala hisabu yau aiki ake ba a hisabi a duniya amma wa gadan gobe kiyama kuma hisabi ake ba a aiki a lahira ad-dunya mazara'atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira in kai shuka sai ne ka jira girbi kayi mai kyau ka tadda da kyau kayi mara kyau ka ga mara kyau ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya kwaya zarra na alkhairi ya gani wanda ya kwaya zarra na sharri ya gani wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ibadallah faqad sabaqa an sami'tum bi azanikum fil qutab kun ji da kunnuwanku a hudu gobi da wasa'il al ilam hanyoyin kafafen yatsa labarai na sadarwa cewa waɗannan kwanaki suna da girman lamari masu girman lamari ne a wajen Allah mai girma saboda girmansu yana son su yana son aiki a cikin su kai ya rantse ma da su da abin da Allah ya rantse maka da shi ishara yake maka zuwa ga muhimmancin sa ka kiyaye da shi yace wal fajar sai yace wal layalin ashar ya rantse da lokacin ketowar alfujir wasu malamai suka ce na kowace safiya wasu suka ce na washe garin ranar arfa sai kuma ya rantse da waɗannan kwanakin guda goma to ana nuna maka muhimmancin su me kai a cikin su ya zo a cikin hadisin da shi ma ya maimaitu fi masami'ikum a kunnuwanku daga ibn abbas yake cewa annabi ya ce dan adam bai aikata wani aiki da da aikin ya fi soyuwa a wajen Allah ba sama da yin aiki a goma zulhijja sabai suka ce ko jihadi annabi ya ce ko jihadi sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa gaba ɗaya suka tafi shine kawai in kai aiki a goma zulhijja ko dai yana gabanka ko kuna kunnan doki kamar yadda malamai suke cewa to yaya duk wannan tsini kai baka san ana yi ba kuma kana gunni kuma kana sauraron kafafen yada labarai kai wato in ka daga wato wayar kama sai dai ka shiga duniya Allah ya kiyaye fa iza kanat hadhihi hiya hiya asharu dhul hijja kun wannan ne asharu dhul hijja to wa aina na hanu fi fi'il ma yanasib ikwana al muslimina me muka yi ga amma da abin da ya dace da ɗan mu musulmai a irin waɗannan kwanaki wanda suka tattaro dukkanin alkhairai aljanna kuma ba a samun ta sai an amfani dama da ayyuka na kwarai sai an bar son zuciya sai an bar abubuwan da aka haramta wa qad jama'at hadhihi al-ayyam ummahatul ibadat wa'annan kwanaki sun tattaro manyan ibadu kaman sallah da azumi da sadaka da aikin hajji da layya da hadaya da sada zumunta da su wala tajid ayyamin tajma'u mithla ma fi hadhihi al-ashr ba za samu wasu kwanaki ba da suka harhado irin abin da waɗannan kwanaki suka harhado sauraka wanda yake yake kiyamun ya kara wanda yake azumi ya kara kwanaki wanda yake karanta alƙur'ani ya kara tilawa wanda wato yake sauta da sadaka ya ƙara dama aka baka dukiya kai an ce za zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada annabi ya cewa sahabbai kuma zalika fadlullahi yu'tihi man sha, sai dai ku hakura falalar Allah ce daga cikin wa'annan kwanaki akwai ranar arfa a ranar arfa alhajin da ya kashe miliyan 8 rannan ne za ta yi masa rana miliyan takwas ɗinsa domin annabi ya ce alhajju arfa arfa ita ce aikin hajji in ya tsaya arfa to miliyan takwas ya an ci in bai samu arfa ba to shikenan kuma sai dai inna lillahi lannan ne Allah yake lekowa duniya suwaye wa insan filin arfan nan da asin yanayi daya mala'iku sai bayinka ne ya Allah me suke ka suke ya Allah me suke so ka suke so ya Allah sai ku shaida na gafarta musu nabi ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuk aka ka yawmi waladatu umu. wanda ya aikin hajji bai yi kwarkwata ba bai yi fasikanci ba zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa wato ta haife shi alhaji yana zuwa duniya da zunubi a jariri yana zuwa duniya da zunubi to yadda jariri baya zuwa duniya da zunubi haka alhaji zai dawo inda ya cika sharuɗa tun kafin ya tafi akwai sharuɗai sulhu da mutane bashi ya biya wasiya ya yi ya tafi kuma falam yarfus walam yafsuk bai yi fasikanci ba bai yi arrafa su ba to zai da kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to da Allah ranar da alhaji yake samun wannan falalar kai kuma mu muqim sunanka mu muqimuna ne mu mazauna gida mu kuma mai muke da shi to kai ma ba a barka a baya ba kana da abubuwa guda uku azumin wannan yinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina sa ran ya kankare zunuban shekara biyu amma fa zunuban kai banda lodin guru banda haƙƙin mutane banda manyan zunubai a'a shi babban zunubi babban gora ne sai magogin ƙarfi Allah ya baka ka'ida a suratul nisa'i yace in ta ba ira matun hauna anhu yukaffir ankum sayi'atikum wa da mudkhalan karima an kun nisanci ira, gingima gingiman zunuban da aka hana ku ƙarya kabira ce yi da mutane ka zauna akan banci ka faɗi gaskiya da ƙarya kabira ne kai da wancan kai da wancan manya manyan zunubai ne to sharadin akan kare maka ƙarana sai ce in ta ba ira, matun hauna anhu an kun nisanci manya manyan zunuban da aka hana ku to nukaffir ankum sayi'atikum za mu kankare muku ƙananan zunubanku wani rikilkun murkalan karima a wani hadisi annabi ce aljuma'a ila aljuma'a wa ramadan ila ramadan wa salawatul kamti kafaratun lima bainahunna majtunibatul kaba'ir kaga su ma da sharadi suna kafara abin da tsakanin su amma idan an nisanci kabira to kaga sharadin ba a kankare maka zunuban sai ka nisanci kabira to ya ku da kabira ya tsakaninmu da kabira sai mu kiyaye to abu na farko da kake da shi dai azumin rana arfa abu na biyu da kake da shi annabi rahama ya ce khairu du'a du'a yawmu arafa mafi alkhairin addu'a addu'ar rana arfa sai ce wa khairu ma qultu mafi alkhairin abin da na faɗa ba ni kadai ba ana wan nabiyuna min qabli ni da annabawan da suka zo kafin ni na zo la لا إله wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace shine mafi alkhairin abin da na faɗa to ana so ga abu uku sune ga azumi mafi alkairin addu'a a kanka da iyalanka da ƙasarka da ƴan uwanka da addininka duk mafi alkairin addu'a dama addu'a mai azumi ko gari banza karɓaɓɓiya ce gare kuma ga azumi ga ranar arfa sana abu na uku shine zikirin da ya fito daga bakin annabin rahama da sauran annabawa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yawaita wannan zikirin a ranar arfa yawan kana da halima ba sai ka zauna gida ba fitowa sai dai ka fito sallah ka koma rana ɗaya rana arfa ta kunshi wannan abubuwa ɗin wa akire timamul ashar to ƙarshen kuma shekar kwana na goma ita ce yawmun nahar yawmul hajj akbar allazi huwa akiruha shi kuma an Aisha ta hadin ya zo daga Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ɗan adam bai aikata wani aiki da Allah ya fi so ba a ranar goma ga wata sama da zubar da jini ba tara suka za ka yi ba a'a Alhazai na hadaya nan kuma kai kana layya to dan adam bai wani aiki da Allah ya fi so ba sama da yin layya a ranar wato ranar layyar to yaya kana nan kana cewa rago ya yi tsada ku ba ba shi da kuɗi ba a rago ya yi tsada an ya kwalayyar nan za a yi to kamar yadda tun a Nijar nake faɗa ran asabar mun je Nijar mun yi wa'azin Najeriya da Nijar cewa to ai aljanna ta fi komai tsada kuma ita dama aljanna da dukiya ake sayanta da rayuka saboda tsada ta rai kai yanzu da ranka kake wa fafutuka ai na neman dukiyar ko naka ko na wani naka duk abin da yake sa ka yi fafutuka kawai ko rayuwarka ko ta wani naka to ita kuma aljanna saboda tsadarta ma rayuwarka ma so ake ka ta ba dukiyarka ba kuma amma ka zo ga wani abu da Allah ya fito a rana ɗaya a faɗin shekara ka san abin ka san ranar amma za ka yi kasa a gwiwa saboda tsada ba don baka da kuɗi ba da Allah yau kanka kiyamar laili annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi ala inna silatallahi al ala inna silatallahi janna ku saurara dama kadara Allah tsada ne da ita kuma kadara Allah ita ce aljanna dan baka santa bane kake wasa da ita har kake ganin akwai abin da zai hana ka neman ta koda kana da hali annabi ya ce man kafa a daraja. wa man adala da balagal manzila duk wanda yake jin tsoron dare ya masa sammako yake duk wanda ya sammako zai kai gida zai kai gida da wuri sai ce ala ku saurara inna silatallahi algaliya kadara Allah tsada ne da ita kuma kadara Allah ita ce aljanna a suratul tauba Allah yake inna la hashkara min mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata Allah ya yi ciniki da mu'minai kai ka san ciniki ko ka bayar da kayan kuɗi a baka kuɗi ko ka bayar da kuɗi a baka kaya ne to Allah ya ciniki yayi da mu'minai me zai ba su zai ba su aljanna me za su ba shi anfusahum wa amwalahum kai kuma duk ta za ta hana ka shiga aljanna ka zo kake ta ba za ka iya ba to da Allah ba za ka yi mamaki ba yadda kaga ana wucewa da raguna a kanta a motoci shi wannan mai wanda ake yaso yaso ake wucewa da su wai ba shi yayi wannan abin da Allah ya fi so ba a wannan ranar a zai ba wasu masu kai ana fama da kai kai kadai kaga kai ne mai gardama mai shiga aljanna kenan shi ba ma shi ya yi ba zai ba wani ma abin da Allah yake so a wannan ranar kai in kana da hankali wannan mai yake nuna maka Allah ya fi sansa amma kai ba za ka yi ba ta yi tsada da ba ka da hali da shi ma rashin halin irin wanda shari'a ta yadda da shi sai a ce da kai layi kallifin lahu nafsan illa wasu amma kana da hali matsolanci to ka jira yau ranar da za a tambaye ka ranar algabnu yau mai jima'a kuma yau mai jam'i sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika yau mu wannan ranar ita ce ranar algabnu ranar kamunga za a tambaye ka damar da aka baka mai kai da ita saboda haka in so samu ne kai ma ka ba wani ba ma wa kai kai ba ka ba ba wasu su kamar da annabi ya ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada amma ka tsaya kana matsolanci to za ka kanka tsakiyar da ba ruwa ai wasu sun mutu kafin daga tsakanin layya zuwa yanzu baka isan adadin su ba tsakanin ramadan zuwa yanzu kai yanzu ka ga yau ka ga zulhijjan wannan amma kai ka san baɗi zai mai tsawon kwana ko me kai wa kanka baka sani ma ko lokacin ƙarshe ne akwai abin mamaki a ciki ba abin mamaki so ka fi ƙarfin zuciyarka in ba haka ba za ka yi nadama yau malatan fa'un nadamatu ranar da dama ba ta da wato amfani wanda duk matsalanci ya hana shi to wannan bai ma san mai fa'idar dukiya ba a ƙarshe fa adabul idi ma'rufatu laduban idi ma'ruf sanan nune a wajen ku ku kiyaye da tafiya idin ku ku kiyaye da abubuwan da suke haramun ne ababai ne munana ku aikata ayyuka na kwarai da neman kusanci ga Allah wa kasatan tarbiyatul aulad musamman wato tarbiya ta yara ibadallah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا فعالا لما يريد اللهم ارزقنا بطانه صالحه واجعل لنا من كل ذيك مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل كل بلاء عافية يا من لا يؤذره شيء اللهم جعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى اللهم وسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى you.